kana amfani da wayarka ta hanyar shiga social media a rana kakan iya siyan datar da ta kai naira huɗu, ɗari biyar dubu ɗaya. shin ka taɓa tunanin cewar ya kamata datar da kake siya kudinta ya ringa dawowa kuwa amma ta yaya kuɗin nata zai ringa dawowa ta cikin wayarka da kake amfani da ita ta cikin nan za su ringa dawowa to idan dai har kana so ka san ta yaya za a yi su ringa dawowa dan uwa yana da kyau a ce ka zurfafa bincikenka sannan kuma ka kokarta wajen amfani da wayar taka ka samu kuɗi a online Assalamu alaikum warahmatullah barkamu da sake kasancewa a sabon bidiyo yan uwa kamar yadda muka saba kawo sababbin application update da platform yau ma ga mu dauke da sabon a bidiyo akan wani sabon application wanda wannan application din ya bambanta da sauran duka wasu applications da muke kawowa shi yasa muke ta kokari a kullum mu binciko wace hanya ce ya kamata mu kawo domin a samu kuɗi da haka yanzu ba tare da bata lokaci ba mu je a fara bidiyon amma kafin mu wuce kai tsaye ga bidiyon kada ka manta idan baka yi mana subscribe ba ka danna mana subscribe sannan ka taba alamar ƙararrawa sai ka zaɓi all hakan shi zai baka damar da zarar mun saki sabon bidiyo a sanar da kai ok sanan zan ajiye muku link din wannan application din a description din wannan bidiyon ta da zai baka damar da zaka yi download dinsa kuma ka amfani da shi ka samu kuɗi duk wasu hanyoyi da suka kamata akan wannan application din za mu togado su mu bayyana muku su domin ku fahimci yadda za ku yi aiki da shi so da fara dai bayan ka shiga cikin application nan ka idan har ka riga ka ɗauko shi kai tsaye zai buɗe ma fuska kamar yadda kuke gani so hakan yana nufin cewa za ka yi amfani da wannan application din domin ka samu kuɗi da shi dan uwa ka sani akwai hanyoyi da yawa na samun kuɗi sannan kuma akwai hanyoyi da yawa na ɓatar da kuɗi da haka dai ka kokarta ka san yadda za ka samu kuɗin so da fari bayan ka shigo cikin application din kai tsaye so za ka ga an yi maka alama a nan gurin ga sunan guda biyu to duka sai ka zo ka yi tik a kansu domin yana da matukar muhimmanci ka ba su damar da za su yi aiki da kai tare so da fari sai ka taba gurin da aka ce login bayan ka taba wannan gurin tik din so idan ka riga ka taba kai tsaye so za ka jira zai buɗe maka fuskar da za ka wuce zuwa gaba so dole zai ɗan yi rasacin domin tabbatar da cewar da wannan email za ka yi aiki bayan ya kawo maka kawai email ɗinka na cikin wayarka gaba ɗaya sai ka zaɓi wanda kake amfani da shi ko kuma wanda za ka yi amfani da shi so idan ma suna da yawa in kuma iya guda ɗaya ne kawai sai ka yi sai ka yi akan kai tsaye zai fitar maka da wannan fuskar kamar yadda kuke gani to bayan ka shigo cikin application ɗin kai tsaye dan uwa zai buƙaci ka saka invitation code dole dole dole sai ka saka wannan invitation code ɗin sannan za a baka damar da za ka shige cikin wannan application ɗin kai aiki da shi so idan baka saka ba ba ta yadda za a yi ya wuce da kai kamar yanzu misali idan ban saka na wanda ya gayyace ni ba dole misali in na taba wannan gun da aka ce proceed za ku ga ya nuna min haka dole sai na saka wannan invitation code din to amma me na riga na kafo shi da haka kuma dole ku kafo wannan a invitation code din ku saka shi a nan gurin matukar kuna so ku yi aiki da application ne. so kai tsaye na riga na kufo shi kawai sai in danne sai in zo in yi pasting din shi a nan gurin so kai tsaye yanzu gashi na riga na saka kawai sai in taba gun da aka ce process so ina taba kai tsaye yanzu za ku ga ya riga ya bude so gashi nan you receive a 1000 point kai tsaye na receiving din 1000 point kai ma kuma da ka da zaran ka saka za ka yi receiving din wannan 1000 point din to me ka rasa dan uwa hakan duk yana nuna cewar alama ce ta nasara kai sai ka taba gunda aka ce okay so bayan ka taba kai tsaye za ka ga playing game ne kawai za ka ringa yi a cikin wannan platform din ko wannan application din kana samun kuɗi so yanzu misali let's say a ce kana so ka ga naka invitation code din kawai sai ka taba wannan alamar ta tsakiya gata nan idan ka taba wannan alamar ta tsakiya gata nan so kai tsaye sai kai copy ka kaga taka nan gurin sai kai copy dinta da zaran kai copy dinta to duk wanda ka tura wa link dinka kai tsaye zai saka wannan invitation code din domin shi ma ya receiving din wannan 1000 point din kai ma kuma kai receiving din a 500 point so kaga ashe hakan duk karuwa ce gaba ɗaya mu da ka kai tsaye sai mu sai kai kwafi din naka gashi yanzu mun riga mun yi kwafi so dai sai kawai zaka kara ganin me sai ka taɓa gunda aka ce mi wannan alamar domin ganin team ɗinka da kuma conditions sai kuma privacy policy duka da sauran abin da ya shafi wannan application din ka riga ka kunna komai da komai sai ka dawo ainihin home page din kada ka ce wai za yi cancel idan kai cancel din wannan invitation code din dan uwa magana ta gaskiya application din ba za ka ka samu kuɗin da ya kamata a ce ka samu idan an ce ka ka riga ka saka ba so kai tsaye yanzu muna so zaka samu zaka taba wannan zaka kalli bidiyo shi ma zaka samu wani abu ticket ne za a baka sai sai a ce yanzu mun taɓa kan wallet mu. so bayan mun taɓa kan wallet mu za ka ga za ka fitar da kuɗi ne kawai ta cikin paypal account kuma minimum withdraw dala biyu ne a cikin wannan application ɗin sannan kuma zuwa dala biyar dala goma amma daga nan har sama duka za ka iya cirewa normal so abinda point dai dubu ashirin shine dala biyu sannan kuma point dubu hamsin shine dala biyar point dubu ɗari shine dala goma so yan uwa a kokarta a yi amfani da wannan wannan application din domin magana ta gaskiya za a samu kuɗi abinda za ka yi na gaba shine za ka ga za ka yi playing din game a nan gurin gashi nan sannan nan ma kuma za ka yi playing din game ne sai kuma duka wasu abubuwa duka wanda suka shafi wannan application din sannan kuma akwai sauran inin point da sauran completing tax da duk da za ka yi a cikin shi wannan application din so wannan dai shine a takaice a ga wanda yake da tambaya zai iya mana sharshi ta bangaren yi mana comment a mun gode mun gode da kasancewa na nazari tech sai mu tara a bidiyo na gaba ta yadda za mu sake kawo wani sabon bidiyo wanda zai amfane mu yan uwa idan kun ji daɗi ku daure ku yi bidiyo na like sai ku yi mana sharing din sa kafafen sada zumunta da kuke WhatsApp Facebook da sauran social media wassalamu alaikum sai mu tara a bidiyo na gaba